addini na zoyi shi kenan kawai kai ne ka ɗauka boko kake kayan matsa nan da nan ka gama satifiket ka je ka zama darakta ka saci kuɗin jama'a mu ko addini ne kawo saboda mu daure mutane ku yi ƙoƙari ku iya buga kwamfutar nan jami'ar ayaro ga ta nan kusa da ku tana daga cikin jami'o'in da suke a kan harkar kwamfuta a najeriya jami'ar bayero har kwamfuta injiniyarin ana koyarwa har kwamfuta injiniyarin ana koyarwa ita kadai ke jami'a da ake karantar da kwamfuta injiniyarin daga cikin conventional university a dun najeriya ta arewa in ba jami'ar ba da ita federal university ce amma ga ta sai kaga mutanen mu ba za su je ba sai kaga arnan kudi ya taso ya zo jami'ar bayara ya samu second class upper division ya koma kasar su kai kuma kana nan ba abin da ya shafe ka kuma kuna sha'awa alka'ida wallahi alka'ida ba jahilai ba ne ka'ida dan alka'ida sai ka iya tada jirgin sama kuma sai ka iya buga kwamfuta jiya nake faɗi a zaria na ce yanzu alka'ida suka so su kashe ka da gsm ɗinka sai a kashe ka na ce kuma in ba ga tsoro ba in wani ya ce kuri ne ya ba da lambar gsm ɗin shi <laughs> jiya na je ba musu wannan challenge tun a zariya yo dole ne sai kun kware yanzu usama yana da communication network nashi wanda duk duniya suka yi suka yi karatu jama'a za ka yi jihadi a wannan zamanin da takobi da amma ne ka miƙe dan uwa shi yasa don Allah mu zama mu ne sahun farko da za mu fara cin moriyar jami'ar Bayero kuma ba lallai ne mu ce kowa zai tafi jami'ar Bayero sai karanta Islamic studies ba a'a mu rinka abin da suke kira division of labor a cikin economics mu raba aikin wane da wane za su je su karanta islamic studies wane za ka karanta computer engineering wane za ka je ka karanta business administration wane ka je karanta mana information technology wane ki je ki karanta mana physics wane je ka karanta mana medicine wane je ka karanta kaza ba za ku taba iya wani abu ba sai da physics kuma yau musulmi mafi mafi takaici shine musulmi su suka fi kowa karancin waɗanda suka karanta physics ga ta mutum sai ce single owner ne wai fuffuke ɗaya ne yau fuffuke ɗaya duk wani bom da kaji an tashe shi da physics ake yi ya kaga wannan fuka-fukai goma yake da su sai da ilimin physics yanzu a university mu akwai professor guda akan physics wanda har bom ya iya hadawa amma wallahi ya same ni saboda muna da jituwa da shi kuma ba musulmi bane Yake ka kawo yaran ku rinka koya musu abu amma wallahi ne musu ga mai alaji aiki mana yawa nace kenan aiki zai zo ya kaɗan nan gaba ya yi yawa yanzu kada ku wannan abin takaici jama'a me yasa za mu lalace jama'a magabatan mu ba ragage ne ko drama kake kallo ta sahabbai da tabi'ai damara za ka ga sun sha duk mutumin da ya sha damara rago ne Allah ya mana taimako to jahiltar sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama yana taimaka bid'a ta faru bangaren jahilci na biyu aljahlu bi makanati sunnati min at-tashri'i Jahilta matsayin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam in baka san matsayin sunna ba sai a ce maka annabi ya ce sai ka ce a ah, yo amma wani fa maganar ka ba to za mu bar iyayenmu da kakanninmu mu da Allah jama'a wani yana gwada iyayen shi da kakannin shi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda bai san matsayin sunna ba shi yasa wancan asarin na abdullahi dan umar ka ji yawar taki wancan mutumin saboda mutumin ya ce mishi amma babanka umar ya hana ai matu'i kai kuma ka ce ayi da yake sayyidina abdullahi dan umar ya san matsayin sunna me yace cewa ya maganar annabi sallallahu alaihi za ka bi ko maganar ubana in ce a maganar annabi zan bi duk da haka sai ce tashi ka bani guri rashin sanin matsayin sunna ba karamar musiba ba ce jama'a jama'ar musulmi wannan shine bangare na farko na daga abubuwan da ke sababar da bid'a shine ne jahilci a cikin addini in ka ce za ka yi magana da jahilci bid'a babu shakka za ta faru Ɓangare na biyu daga cikin abubuwan da ainihin suke jawo bid'a a ainihin musulunci bayan magana da jahilci shine ainihin ittiba'ul hawa ittiba'ul hawa bin son zuciya shin yana ji yana gani ya san ka ba gaskiya ne amma da kayan mishi magana sai ce yo amma aini raina ya fi natsuwa da kaza kuma tun da raina ya natsu da kaza to ai kaga in ne abin da ba shi ba ai ba za a karba ba kenan ko kaga wai shi san ran shi shine ma'aunin shari'a a wurin shi wanda wallahi saboda munin san rai munin da san zuciya yake haifarwa hatta annabawa Allah bai kyale su ba sai da ya kira annabi Dawud ya ce ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa yudillaka an sabilillah Allah ya ce ya Dawud mun sanya ka kai ne mayau a bayan ƙasa Na haka kai hukunci da adalci da gaskiya a tsakanin mutane kar ka bi son zuciya son zuciya sai ya ɓadda kai daga hanyar Allah yau mutane da dama jama'a mutum zai fito cikin jama'a ya magana an ka koma ka ce mishi ala gafarta mala dan Allah maganan nan da ka faɗa ka manta da bambancin ƙungiya ko mazhaba ko ɗariƙa dan Allah haka magana ta sai ce ba an bata min rai ne? eh an bata min rai shine na rama jo ya rama a jikin manzon Allah ke tunda kai ahlus sunna ka bata mai rai to bari hadisin da ka kawo to bari ya rama akan mai hadisin bari ya ce karya ne bai yarda da maganar ba jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu wata magana mai muhimmanci a can baya kar manta ban faɗe ta ba a mutane dangane da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama wajen yadda da ita sun kasu nau'i biyu akwai waɗanda sun yadda da sunna jumlatan da tafsila matukar ta inganta waɗannan su ake kira ahlus sunna to ahlus sunna kuma da suka zo sai suka sake kasuwa kashi biyu akwai ahlus sunna masu bin manhaji na salaf akwai ahlus sunna masu bin manhaji na khalaf ma'anar abin da ake nufi da ahlus sunna bai bin manhajin salaf shine kake jin ake cewa salafi ko salafiya ko salafawa su ne mutanen da za su ce za su karanta alkur'ani da hadisi amma za su fassara shi su bi fahimtar shi a bisa fahimtar da malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai suke akai waɗannan su ake kira salafawa wannan hanyar ita ce tafi zaman lafiya jama'a domin duk abin da ka karanta na Kur'ani ko hadisi sai ka ce me wace fasara sahabbai suka yi waɗannan su ne salaf kai da ka bi su sai a ce maka salafi ku da kuke bin su sai a ce muku salafiya to salafiyanci ba ƙungiya ba ce. salafiya ba ƙungiya ba ce. ya kamata jama'a su gane wannan domin ana fassara mu da kuskure ana cewa ƙungiyar salafiya a'a salafiyanci manhaji ne akwai bambanci tsakanin manhaji da kuma ƙungiya ko ƙungiyanci. manhaji ma'ana za ka bi Alƙur'ani da hadisi a bisa tafarkin da 'yan mazan jiya suka bi shine duk abin da suka fassara nan za ka fassara duk yadda suka yi haka za ka yi haka aka ce ga zikiri idan kai salafi ne za ka ɗau wannan zikiri tun da ya zo ƙur'ani da hadisi sai ka ce to yaya salaf suke yi sai a ce ga yadda suka samo daga mai gidansu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ce to ni ma na tsaya nan sai a ce to kai salafi ne idan kuwa ka ce a'a mun yadda salaf mutanen kirki ne amma ku bar mu mu ma mu wasa fahimtar mu akan qur'ani da hadisi sai mu ce to fahimtar ku za ta yanka ku to ku ne khalaf waɗannan khalafawa to sun ta kirkiro bidiyo'i amma su ma suna danganta kansu zaka ji suna cewa mu ahlus sunnati ne bangare na farko kenan da suka yadda da ainihin hadisi ko sunna bangare na biyu da suka ainihin game da mutane da suka yi matsayinsu akan sunna annabi sallallahu alaihi wasallama su kuma sun kasu kashi biyu wasu sun ce duk abin da aka ce hadisi ne to ƙarya ne da ka taɓa su ce fa bi ayyi hadisin ba'da Allah wa ayatihi yu'minuna waɗannan irin mutanen wai ana ce musu ƙur'aniyuna lakin alƙur'ana minhum bari ƙur'ani ya baran baran daga waɗannan mutanen domin Allah ba ƙur'ani kaɗai ya saukar wa annabi ba tambayi alaran mangarinku me Allah ya ce wa anzalna alaikal kitaba wal hikmata an fahimta mecece hikima karanta littafin ar-risala na usulul fiqh na al-imam shafi'i yace malaman duk da ne karatu wurin su na yadda da su sun ce duk inda al'kitab ya zo gwame da as-sunna to ma'anar al-kitab gwame da al-hikima to al-hikima abin ake nufi sunna haka shafi'i yace saboda haka Allah ba ƙur'ani kaɗai ya sauka wa da annabi ba da nassin qur'anin an saukan mai da al ne da hikima dan haka Allah ya siffanta shi da cewa wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma huwa allazi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum yatlu alaihim ayatillahi ko ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wa madha wal hikma sai ce wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin kafin saukar alqur'ani da hadisi mutane batattu ne a yanzu in ka ce ka yadda da ba ka yadda da hadisi ba kana nan ɓatacce in ka ce ka yadda da hadisi baka yadda da ba kana nan batacce ka kai imani da ƙur'ani da hadisi kamar yadda hadisi sahihi ya zo cikin sunan abi dawuda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jama'a karfa a samu wani a ƙarshen zamani ya ka shingide akan karagar shi ya ce abin da ya zo mana a Kur'ani kadai mu yadda manzo Allah ya ce ku saurara da kyau an bani Alkur'ani ne kuma an haɗa mini da hadisi jama'a mun gane wannan da kyau a sahabi imranu dan husaini ya je ya samu wani yana cewa kai ku daina gaya mana wani abu hadisi ku karanta mana qur'ani kawai imran dan husain ya miƙe ya rinka wannan jawabi yana kawo mai ayoyi ne mai bayanansu yana kawo mishi in ka ce zaka karanta aya kaza ya za ka kai aiki da ita idan babu fassara manzon Allah ya ce babu daga ƙarshe mutumin nan ya gamsu ya koma makaranta ya je koyi ƙur'ani da hadisi a haɗe da yawa ya gari duk inda ya haɗu da imranu dan husaini sai ce a hayaita ni hayyaka Allah kai ka raya ni Allah ya rayar da kai jama'a mun gane wannan da kyau ko mutane sai mutum ya je ya wayi gari bai san komai a hadisi ba sai ya auna ya ga in ya ce zai koma makaranta yanzu lokaci ya ƙure mai a ganin shi to kawai sai ja da baya ya ce hadisan ma duk ƙarya ne sai kafa ƙungiya da haka karara abinda su dan gungun suka yi kenan da suka waye gari ko bai kuniya ba su iya ba kun ga dai bai kuniya ita ce primary level a ilimin wal hadisi domin ba abin da ke cikin bai kuniya na mustalaw in ba arifat ba ta'arifi ne kawai baitoci 33 ne ko da hudu fawqa 30 bi arba'in atat baitoci 34 ce da suka waye gari ko bai kuniya ba su sani ba sai ga kuma ba zai yiwu ka zama malamin sunna ba sai ka san sunna su kuma sun hau duron ƙasa baki ɗaya sun hau na jiha sun hau na mako sun yi ihu an yi kabbara to yanzu su sauka su je su shiga aji tare da ɗalibansu sai suka ce hadisin ma ƙarya ne to jama'a duk wanda ya ce hadisi ƙarya ne wallahi tallahi ya zama kafiri iyakacin magana kenan wanda da ya ce hadisi ƙarya ne ya zama kafiri akwai nau'i na biyu na mutane da ke inkarin hadisi sai su ce hadisi a wurinsu ingantacce shine wanda ya dace da zauƙinsu duk hadisin da ka ji yayi daidai da tunaninka sai ce to sahihi ne domin annabi ba zai faɗi magana ta saba wa hankalinka ba yo ai mutane tunaninsu ba ɗaya bane abin da ta ta yarda da shi kwakwalwarka sai ta yarda da shi yo aka ce wannan shine miƙiyasi ma'aunin gane sahihiyar sunna kamar yadda ghazali ghazali na kuwait ya tafi akan haka kaga an yi shirme kenan wasu kuma suna cewa hadisin duk da ba mutawatiri ba matukar hadisi ahad ne me hadisi ahad shine hadisin da bai kai martaba a ce mutawatiri ba malamai suka ce hadisi baki daya iso gare mu ta hanyoyi biyu ne Hanya farko ana kiranta mutawatira hanya ta biyu ana kiranta ahad me hadisi mutawatiri shine hadisin da aka ruwaito shi da ainihin adadin malamai masu nagarta waɗanda malaman nan su ta kai a amintu da su a karɓi hadisan annabi a wurinsu a kowace ɗabaka kuma an samu adadi adadin da yake idan ka dube su za ka ce waɗannan ba za su haɗu akan yi wa wani talaka ƙarya ba ma balle su haɗu akan yi wa annabi ƙarya misali a ce al'imamu shu'uba irin su shu'uba su haɗu su ruwaito hadisi kaza a sami irin jeren gesu tun daga tsabakar sahabbai tabi'ai atba'u tabi'in haka da ka tattara ko irin su malik sannan ya zama ya cika sharuɗa na mutawatiri wanda ya zama abin da za su ruwaito abu ne wanda sun ji ne ko sun gani ce sun ji an ce ko sun gani an ce ko makamantan haka wannan sai a kira shi mutawatiri duk hadisin da ya zo a wannan matsayin wajibi kai imani da shi hadisai mutawatirai kuma suna da yawa matsaloli da suka zo akan hadisai mutawatirai suna da yawa malamai sun buga misalin azaba kabari na daga ciki hadisan ta mutawatirai ne saukar annabi isa a ƙarshen zamani hadisan ta mutawatirai ne matsalar ceto ranar alkiyama hadisan ta mutawatirai ne da matsaloli da dama irin waɗannan alhamdulillah nan kamar yadda na ce fuka-fukai na duk malamai ne ga su su ne ta muku bayani kuma sai ku je su ta ƙara muku bayani sannan ka koma me hadisi ahad mutanen da ba su karanta mustalawar hadisi ba ce me hadisi ahad sai ce hadisin mutum daya to kaga sunan wani gari kenan a kasar katsina ko gidan mutum daya a'a abinda ake yadda ake ta'arifin hadisi ahad sai ka ce duk hadisin da bai kai mutawatiri ba shine ahad ya kasu nau'i uku na farko akwai hadisin da yake bai kai mutawatiri ba ya zo ta hanyoyi guda uku ko sama da ukun da adadin da bai kai a ce mutawatiri ba sai a kira wannan al-mashhur ko al na biyu akwai hadisi aziz shine hadisin da dukkan babakokin shi yazo ainihin ta hanya biyu akwai hadisi garibi shine hadisin da ya zama ya zo ta hanya ɗaya a wannan munasabar ce zan nuna muku lallai fa aje a koyi ilimin mustalawal hadis in ba haka ba shine zaka kama tashar rediyo sai ka ji an ce garibin hadisi bako to kaga sai a bashi masauki kenan hadisi gharibi in aka ce gharibin hadisi ana nufin hadisin da ya zo ta hanya ɗaya zai iya zama sahihi kama hadisin innamal a'malu binniyati Kama hadisin attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi wannan hadisi ne sahihi amma garibi amma akwai malaman da in suka ce hadisi garibi suka yi shuru to suna nufin da'ifi ne kamar al-imamu tirmidhi ya bayyana wannan a cikin kitabul ilal ya ce duk inda ya haɗa kalmar garaba da wata kalma ta inganci ko hasan to wannan yana nufin ta'arifin malamai misali in ka ji tirmidhi ya ce hasanun gharibun to yana cewa wannan hadisi kyakkyawa ne da ya zo ta hanya ɗaya amma in ya ce maka haza hadisun gharibun to yana nufin haza hadisun da'ifun wannan istilahi ne na tirmidhi al'allamatu zaila'i a cikin littafin shi nasbur raya shi ma haka yake da wannan ka'ida idan zaila'i ya ce haza hadisun gharibun ya shuru to da'ifi ne babban malamin hadisi nasiruddini wa sunna al-albani shi ma yana irin wannan in yace ce ha ba hadisun gharibun wani lokacin ya shiru da'ifi yake nufi to duk waɗannan fa bayanan wallahi ru'usul aqlami ne nake taɓo mana sai ka je wurin malaman hadisi ka kwantar da kai ka yi ladabi domin wallahi malaman hadisi ba su karantar da ɗalibi mai girman kai ko mara kunya ibnu eh, al-imam shu'ba aka ce in ka je makarantar shi wallahi sai ya mai da kai kai ka tattaku ka mai da kanka ba kowa ba sannan zai biya maka karatu saboda shi ma sai da ya ci wahala sannan ya san hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam to amma kawai yanzu sai mutum ya tare ka kana tafiya a mota kawai sai gare shi kamar road block ya tare ka akar maka Allah wallahi hadisin nan ne nake abin sai ga ne maka magana da izza ya sa hula a gaban goshi haka wai shiga dan birni ya sa bakin gilas akan waka Allah wallahi wannan hadisi ne a bulugul maram nake san mun bayani haba jama'a wallahi wannan magana na gaya wa su malam Bashir jiya da suka je gaishe ni a Zaria nace wallahi ahli sunna dole ku gyara yan bid'a sun waye gari su ne za ga suna girmama malaman su amma ahli sunna tsiwa suke wa malaman ahli sunna wallahi kun ci amanar wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yayi wasiya da a kula da ɗaliban sunna ɗaliban sunna malaman ku sun kula da ku suna biya muku karatu amma ku kuma ba ku ɗauki su a bakin komai ba ku duba siyasar nan da ta wuce ba malaman sunna kawai aka ta zagi duk malaman bid'an nan an aiko musu su ma sun ci ya amma ɗalibansu sai su ga eh ai shehi ya cancanta ya ci idan shehi ya hau katuwan mota almajiran shi alfahari suke amma yanzu ahli sunna an sa zanka da narkekiyar mota sai a ce baka tsoron Allah yo manzon Allah da ya hau kasuwa ita ce dabba mafi daraja a zamanin shi mutum ya hau raƙuma a ce farar raƙuma kamar yanzu ne a ce ka hau keke fanke, ke farin keke akwai wanda yake sama da shi yanzu ba kamata ya malaman suna su rinka yawa helicopter ba zamani ne Allah ya kawo mu baka sani ba ne idan Allah ya kawo zamani sai ka tarbiyyantu da zamanin matukar ba haramiya ba ce karanta littafin ihya Sai da Umar yana khalifan musulmi ya sauka kasar sha da riga iri-iri ma'ana rigar ganda-gande sai je ya samu mu'awu yana gavna amma ya gyara fada ya zuba bayi ga dadduma manya-manya an shimfiɗa sai na umar yana zuwa yace kai kana da hankali ko yace a a ranka ya dade tsaya kyale mu nan ba madina bace madina nan ce aka san daraja hadisi aka san daraja malaman sunna yace amma nan yan birni ne in sun ganka da duniya a hannu shine kawai darajarka idan suka ganka ba duniya ko ka faɗa ba za su yadda ba to yanzu wannan zamanin fa muke ciki wai malami ne aka gayyace shi walima a ƙasar masar sai yau shiga irin ta bayan Allah ya taho yana zuwa aka ce kuma kiliya ba irin ku ake gayyata matsayata sai ce ina da gayyata special invitation aka ce gafara nan karshen ta ta wani kasarwa. ba ta ka bace baka cancanta ba dan ya taho da riga irin ta bayan Allah ga ta nan walillahi alhamdu da yace shikenan ya koma gida ya je sawo katuwar riga ya kwanta a bayan mota yace a jashi ana zuwa tun daga nesa sai aka buɗe gate yace yayi kyau da ya je zauna a kan teburi aka gabatar da abinci sai janye hannun rigar shi haka aka ce sai tsoma a cikin miya sai aka ce subhanallah ma ha ba shek ya ce wa ai riga aka gayyata ni da aka gayyace ni ɗazu na zo an kore ni da na sa ta yanzu gashi ne nake ba ta haƙƙin yanzu wannan zamanin muke shi yasa ni ban goyi malamai su ce ba za su goyi nemi kuɗi ba malamai ku je ku nemi kuɗi ku nemi kuɗi ku nemi halal ba inda aka hana neman kuɗi a musulunci duk inda ake magana jihadi da me ake gabatarwa dukiya sayyidina umar ba yakin tabuka eh sayyidina usman ba yakin tabuka za a tafi ya kawo musulunci kyautar da bai taba irin ta manzo Allah ya ji dadi ya ce ma zarra usman wa fa'ala adal yau kage usman duk abin da ya kuma Allah ya fi mishi yo in babu kuɗi da ya za a taimaki addinin musulunci da annabi ya zo zai rasu sallallahu alaihi wasallama yana fama da azababban ciwon kai amma ya ce ba zan kwanta in rasu ba sai na zo na yi wa abubakar godiya a idan jama'a kan shi na ciwo ya ce a ɗaura mishi rawani aka ɗaura mai rawani ya zo ya hau kan mimbari ya zauna kalmar da ya ce ya ce jama'a mutumin da na fi kowa jin daɗin dukiyar shi da abota da shi shine abubakar ne siddiq don haka annabi ya ce da ana tafiya lahira da wata suhuba ya ce da abubakar zan tafi ya ce amma abubakar kai dan uwana ne abubakar yana kuka manzo Allah ya ce duk wata kofa da ke masallacin nan kofa wana kofa wana a rufe ta a bar kofa ɗaya kawai kofar abubakar don a masallacin annabi kowa ya haka kofa daidai da gidan shi jama'a mun gane wannan da ke ku? to abin da yake faruwa jama'a ɗalibai na ilimi a yau ku yi mini aikin gafara jama'a ɗaliban iliminmu na ahlus sunna me yiwa wannan maganar wasu su ce wannan maganar tozarci ce gare mu yo amma ya za a yi dole a zo a faɗa muku mu wazin mu ai ba na kungiyanci ne, a ce tun da wani yan ƙungiyar mu ne ka a gyara musu a ashe sa na ce a bugi jaki ne a bugi taiki sahabi abdullahi dan abbas kowa ya san irin karatun shi annabi ya mai addu'a tun ran da aka haife shi sahabi abdullahi dan abbas yana da ladabi karanta bukhari babu mau'izatin rajul ibnatahu li hali zawjiha Ibnu abbas ya ce aya ce bai san fassarar ta, ba yana son ya tambayi umar fassarar ya Yace amma wallahi kullun ya kasa yana yace kuma kullun yana tare da umar amma ya kasa tambaya saboda ladabi ya ce haiba yana ganin kwarjinin umar ya ce wata rana sai suka tafi aikin hajji ya ce sai umar ya ratse ya tafi kama ruwa ya ce sai na ɗibi ruwa a buta sai na bi shi da shi da na dawo na zo na tsuguna gefe guda da umar ya zo sai ya ce wane ne ya kai min ruwa aka ce yaron nan ibnu abbas ya ce umar ya rungume ne ya ce to da na ga fuska a nan sai na ce to dama ranka ya dade ina da tambayar wata aya guda ɗaya ban gane ma'anarta ba qur'ani yace ayar nan da Allah madaukakin sarki yake cewa in tatuba ila Allah faqad kuma. qulubukuma yace ban gane da suwa Allah yake magana ba sai sayyidina Umar yace tabbi jan kana da ban mamaki ya kai sahabi Ibn Abbas ya ce mata a gidanku baka gane suwaye ba ya ce aisha ce da hafsa a kansu ake magana sai koro mishi dogon hadisin na karanta wannan hadisin a zariya a kaset na sa wa sunan kaset din rayuwar magabata game da zaman iyali yaya malaman farko suke zama da matansu jama mun gane wannan da kyau ko to gaskiyar lamari ibnu abbasin wata ran an yi mai tambaya cewa ala gafata malam wannan ɗimbin ilimi naka ga ka yaro karami ya akai ka samu yace ladabi ladabi na aka ce me kake nufi ya ce yawwa ya ce duk malamin da na je ɗaukar karatu a wurin shi ba na ainihin sakewa in yi sallama da shi sai in zauna a kofar gidan in ta gyangyaɗi har sai ya fito ya ce amma wallahi darajar da suke gani na da ita saboda kusanci na da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kai in nace ina sallama da Abubakar zai fito ina sallama da Umar zai fito yace amma saboda in girmama malami na sai in zauna sai san da ya fito ya biya min karatu a zariya wani ɗalibi ya zo ya same ni ina zaune ya ce mini yana son ya ga hadisin ajinu ne hadisin da aka cin annabi ya taso yana dunkula hannun shi amma shi baya son ya ga hadisin a wani littafi da aka kwafo yana son ya gan shi a asalin littafin da aka ainihin ruwaito hadisin ne na ce faduwa ta zo daidai da zama domin ina da littafin gharibul hadis na al-imam abu ishaq al-harbi na ce ina da shi na ce amma yana abuja a ɗakina amma in na je zan zo maka da shi ka zo ka gani ba shi kenan ba sai ce a shi daga nesa yake na ce daga wani gari ya ce a daga nan tilin jikun tilin jikun din nan tsakaninta da muciya inda ya zo ya same ni a keke ma ya zo karewa da keken shi ya zo karewa dai ba sai ne maka dogon tarihi ba sai na ce to shikenan a yanzu ka koma tudun jikun ka je ka dawo shi ya fi nisa ko ko ni in je abuja yanzu je ɗauko makanka maka wanne ya fi nisa jama'a kuna jin maganar nan sai ce to shi dai gaskiya yana da nisa ba zai iya dawa ba ce to shi kenan kun san da ya koma me ce sai ce na je wurin albanin ma ya kasa nuna min littafin kuma ɗalibin ahalus sunna ne amma abin da muka yi da shi ke da wani ya ji sai ya ce anya ya ce ka dai bani tare da albani amma ka ce ka je wurin albani ya kasa nuna maka littafi ya ce wallahi ƙarya kake yi jama'a ku duba irin wannan yanzu akwai ladabi ga wannan to ɗaliban ahalus sunna kun bar malaman ku ba ci ba sha saboda sun gaya muku gaskiya da malamai suna da haraji iri-iri da aka sawa jama'a malami ya yanka kaza shike da wuya shike da kururu haka ne haka ne a ƙasa hausa duk wanda ya yanka shike da wuya shike da kururu ni wallahi na manta da wannan ƙa'ida wata ran wasu yara suka tare ni da kaji in yanka musu na koka a mota da yanka musu sai na zo gida aka ce ga wani nama an kawo na duba na ga wuya da kuruwa na ce wato wannan na malamai ke aka ce na ce to mu ci haka ake a ƙasa hausa tun da babu kai wa malaman kaji to duk yankan da aka yi to wuya da ƙururu na malami in aka yi suna malamai suna da haraji in aka je ɗaurin aure akwai kuɗin zaure in aka yi jana'iza akwai kuɗin malami duk akwai waɗannan harajoji income revenue iri iri da malamai suna da shi malaman ahlus sunna suka zo duk suka soke wannan to da sai ku yi musu adalci malami ya zauna yana karantar da ku karantar da matan ku karantar da ƴaƴan kun bar shi ba ci ba sha kuma wasu a ce ya je nemi sana'a fara gaskiya ne ya nemi sana'a yo amma in ya je fara sana'ar nan rabin lokacin ku za ku rasa shi al-imamu abdurrahman ibn al-jawzi yana da littafi saidul khatir yace ni na ga masu kuɗi da ainihin sarakuna suna wulaƙanta malamai don suna ‘yan musu zakka da sadaka ya ce to ga shawara ga duk malami mai da'awa ko dai malami ya watsar da mutane gaba ɗaya rabu da su ya je nemi yadda zai rayu kowa ya ta kan shi ko kuma malami ya raba lokacin shi lokacin karantarwa daban lokacin neman kuɗi daban ibn jauzi haka ya shuru ni da na zo sai ne wannan magana ta aliki na ce shawarwari biyu da ibn al-jawzi ya bayar to ta farko akwai barna idan malamai suka daina karantar da sunna suka tafi neman kuɗi duk an lalace kenan yo amma malamai kuma suka zauna karantar da sunna zalla ɗaliban su kuma sai su tozarta su su rabu da su to sai na ce sai a ɗauki shawara ta biyu malami ya raba lokacin shi yau malam na karantarwa to karatu ake yi yau malam ya zaman sauraron fatawa yau zaman sauraron fatawa yau amma yau malam ya bude shago zai sayar da kaset ko kuma zai dinki ko kuma zai kafinta to duk wanda ya zo karatu sai a ce a'a yau ranar kuɗi ce gaskiyar lamari haka nake a zaria haka nake a zaria ni tela ne mutane suka zo suka yanya mene ina cikin dinki na sai mutum ya zo da bulugul maram ya zo da riyadu salihin ina ce musu in kuka hana ni sana'a ba zai muku daɗi ba saboda na taso da sana'ata in nemi kuɗi na in kashe ba ruwanka da ni baka bani ba in nema in kashe ba ruwanka haka da na samu kuɗi na lokacin ne ɗinki ne ɗinki sai in gudu nan kaso kurmi yanzu sai littattafai in tafi ba na da kowa ne karatu na tarin tafi alhamdulillah ana nan suka zo suka yanya min nace musu kun ga in kuka karya min sana'an nan tawa to ba ku iya rike ni tun na san ahlus sunna za ka tara su su ta maka kabbara har fika ta fashe amma wallahi iya kabara ke amma yan bidi'an nan da muke cewa su ne suke kawo sadaka yanzu wani dan bid'a sallah na yi zai je yanko kaji goma ya kawo shehi kuma yana ganin shehi ya cancanta ya ci mu in shehi shehin sunna yi je da kuɗin shi ya siyo kaji goma sai ka ji dan hasada wani ya cika malaman nan fa daɗi suke ci yau ya ce ce so su ci kai saboda Allah Idan Allah ka duba irin wallahi wannan tozarci ne ga sunna to da muka waye gari muka samu kanmu irin wannan halin mutane suka zo suka yanyame ni na daina sana'a sai na ce to kun ga yanzu karshen tika tika tik yanzu ba za ku iya bani kuɗin da zan rayu ba domin na taso cikin sana'a nemi a wuni guda tun lokacin zan ɗinka kaya biyar tun muna ɗinka taguwa da wando naira goma sai in ɗinka kaya biyar a wuni guda wanda bai wuce in kashe naira ashirin ba don haka sai ina rayuwa har na gama makaranta cewa ake ni dan mai kuɗi ne saboda komai nawa da nake sawa professional one ne mai tsada nake sa royal da yan sarakuna sai ga dauka ni dan wani mai kuɗi ne amma wallahi sana'a nake yi to me ya faru shikenan nace to yanzu kun ga ba za ku iya bani sai nace to yanzu za mu dawo shawarar ibn al-jawzi ranar karatu ranar karatu ranar neman kuɗi ranar neman kuɗi yawmul li wa yawmul lakum to haka ake har yanzu dinnan ina yola idan na sararo daga yola na taho in na tabbatar ina da kuɗi a aljihuna ba ni da matsala ina zuwa gombe na san na hayo gargada kenan sai in tsaya a gombe in yi musu waya sai in ce to gani nan na kusa a sanar da karatu ran nan zan iso za ran nan za a yi karatu in ku na san ban da ko kwabo na zo sai na yi kibiya abuja ko wari ko wani gari tukuna je in samo kuɗi sannan sai in taho to don Allah wannan ni ina faɗin duk da haka nake wasu malaman mu haka suke amma wallahi ba haka yakan hafta mu rayuwa domin rayuwar mu da muka kashe muka je muka koyi karatun sunna kamata yayi a ce gaba ɗaya rayuwar muna karantar da ɗaliban sunna ne domin ɗaliban sunnar ba su kai talaucin da zamu gagara su kasa rike mu ba tafiyar mu mu je a ce yau ka zama malami amma ka tafi ka je ka tasa wata sana'a kana yi wannan ba aibi ba ne amma ɗaliban ilimi a lokacin asara suke wadda ya cancanta su asara kuɗinsu a lokacin fiye da su asarar lokacinka don haka a gyara wannan abun ɗalibai wannan abin wallahi azim yana ciwo sunna tuwa ƙwarya yan bid'a su zaunar da malaman su su ta faɗar bid'a amma ko malaman ku sun tafi neman abinci wannan ba daidai bane jama'a aibi ne ga sunna na ƙasa ga sunna ko mutanen ƙasar mu ina gaya muku fa ba sa son bid'a sunna suke so amma in suka rasa wanda zai gaya musu sunna ne in wani ya kirarin bid'a ya kaɗa mata kuge sai su taru saboda ɗan adam yana son a samu wasu activities ayyuka jama'a mun gane wannan da kyau ko to kamar yadda na ce ana ta isharar lokaci ya yi amma akwai wata nukuta mai muhimmanci wadda ita ma hanya ce da bid'a take sadadowa kuma nayi isharar ta ba don haka ba gaskiya da sai tsaya amma ku bani minti goma in sha Allah ta'ala wannan hanyar da take taimaka bid'a ta zo ita ce ainihin wato ɗaukar isma ga waɗanda ba su cancanta a ainihin ba su isma ba wato ɗaukar wasu hanyoyi waɗanda ba su ne masadirin tashri'il islami ba masadirin tashri'il islami akwai Alƙur'ani, akwai sunna akwai ijma'i akwai kyakkyawan ƙiyasi, kamar da malaman usulu suka faɗi waɗannan hanyoyin su ne maɓuɓɓugar shari'ar musulunci yo amma wasu a yau sun ɗauki wasu hanyoyin sun ƙara na daga ciki akwai ɗaukar wanda ba ma'asumi bai zama ma'asumi ba wata magana nake ishara ba ita ce maganar ɗazu yan shi'a su ne suka ɗauki isma suka ɗora wa limamansu alu kashifil ghita wani ɗan shi'a ne a cikin littafin shi aslu shi'ati wa usuluha a cikin shafi na saba'in da tara ya ce babu yadda za a yi duniya ta zanta kubutu daga ɗayan mutane guda biyu ko dai annabi ko wasiyi ko annabi ko wanda annabi ya wasiya da shi in ko ba haka ba to sai a samu madadin su ne ainihin a imma. Ya ce to dole annabi ya zama ma'asumi min al-khata'i zalal annabi dole ya zan ya kubuta baya kuskure baya tuntuban harshe dole ne wasiyi shi ma ya zama abinda suke ishara da wasiyi ne aliyu dole kuma limamai da za su gaje shi to su ma su zama ma'asumai ne don haka a cikin aƙidar shi'a limamansu ma'asumai ne har wani daga cikinsu yana rera waka yana cewa lau abdan ja'a billa sayyi gadan bil kulla gadan wa mursalin wa wali wa qama ma qama sawqa bila malal wa qa ma sama sawaman bila kasal عار mina الذنوب معصوما من الخطأ ma جاء muntafi'an يوم الحشر illa bi امير المؤمنين علي ali da mutum zai zo ma'ana cikakken wali da tsoron Allah da imani bai taba kuskure ba kullun sallah yake kullun azumi yake amma matukar baya kaunar sayyidina ali aikin banza ce duk wacin ibadar shi abin cewa jama'a kai limamai da malamai wani matsayi wanda ba su kai ba wanda wannan zai ba da damar a karɓe su a matsayin masu shar'antawa wannan maganar kirkiro wata hanya ce ta karɓar shari'a wadda shari'a ba ta da ita ba kuma misali Khomeini ya nuna yadda annabawa da manzanni da ainihin mala'ika da ke kusa da Allah kamar Jibril ya ce ainihin wato martaban limamansu guda goma sha biyu din nan sun kai wannan martaba wannan magana sananniya ce tana nan cikin littafin al-hukumatul islamiyya shafi na hamsin da biyu Khomeini ya sake nuna a cikin wannan littafin cewa limamansu ba sa mutuwa sai sanda suka so limaman su ba sa mutuwa sai sanda suka so wanda ɗan islamiyya ahalus suna ya san wannan magana ƙarya ce to da wannan sai yan shi'a suka mai da maganganun su hanyar da ake karɓar shari'a to wannan wannan na haddasar da bid'a karɓar shari'a ta hanyar da shari'a ba ta yadda wannan hanyar ta zama mabubugar shari'a ba wannan bangaren kenan jahilai ko lalatattu daga cikin sufaye haka na ji kuna cewa a Kano amma mu a zariya gaskiya karar muke faɗi sai mun ce 'yan ɗariƙa ake ganewa 'yan ɗariƙa su kuma sun mai da mafarki wata hanya ta karɓan shari'a 'yan ɗariƙa sun mai da domin in ka dubi jawahirul ma'ani mafi yawancin riwayoyin tijjani daga annabi ta hanyar mafarki amma in ya tashi sharoton lokacin yana cewa akhbarani sayyidul wujudi ya ƙazatar lama nama to wannan ya tashi ɓaro ta kenan gaba amma mafiyancin zantutukan ta hanyar mafarki ne to a nan mafarki jama'a malamai sun yadda ya zama hanyar da ka iya karɓar shari'ar da dama sannan niya ce domin hadisi ya zo sahihi cikin sahihul bukhari kitabul hajji sahabi abdullahi dan abbas wani mutum ya zo ya same shi ya ce akar makallahu zan je in aikin hajji ne me kake cewa in yi abdullahi dan abbas ya ce ka je kai tamattu'i ka yi umara ka warware daga baya ka je ka yi aikin hajji sai ce to amma malaman gari duk sun ce mini dai kar in yi haka amma tun da kai da ka faɗa min taka maganar ka ce min haka ta zo daga annabi to bari in zaɓi taka shi yasa malami duk saurin da kake in za ka yi fatawan kana da hadisi ko aya kai sauri ka mara maganar baya dan kar mutane su taɓa ɗaukan maganar ka ce ibnu abbas bai bashi fatawa sai ya ce haka annabi ya umarni su kuma malamai fatawa suka ba shi. da ya tafi sai aikin hajji irin yadda ibnu abbas ya shi fatawa yau amma kaga waɗancan manyan malamai ne ga rawani ga alkyabba ga tasbaha ga buzu ga tumakasa an ka an ɗora yau amma wannan yaro ne dan ƙarami sai zuce shi ta rinka mishi kaikayi yanzu ɗan yaron na ya fi waɗannan gaskiya da ya kwanta bacci sai ya ji ana ce mishi hajjun mabrurun wa umratun mutakabbala Hajjin ka ta karɓu ta yi umarka kuma an karɓa da ya tashi saboda murna ya zo gaya wa ibnu abbas sai ibnu abbas saboda ya ji daɗi ya ce ka zauna duk watan aka kawo min albashi na za ka rinka cin rabi tunda kayan mafarki ya dace da sunna to wannan hadisin yana tabbatar mana da cewa sa'ad da duk mutum ya mafarki aka tabbatar mai da abin da annabi ya karantar a tsawon shekarun nan da ya rayu 23 to shi kenan sai a yadda da mafarkin ba dan shari'ar ta zo a mafarki ba sai dan mafarkin ya ƙara gamsar mai da abin da ya zo a shar'ance yau amma in kai mafarki aka ce maka in rana ta fito ka faɗi kai sujuda kana miƙe ka je ka sai gumba da ƙosai kai sadaka to kar kai shedan ne yana da madarij yana da masalik da yake bullo kowane mutum in shedan ya tashi batar da malami ba zai bullo mai ta hanyar zina ko giya ba zai bullo mai ta hanyar ibada ne ya kamata ka gane wannan yau amma sai ka ji mutum ya ce na yi mafarki akar makallahu an ce in yi sadakar wuka sai je sai zandame mai wuka sai ya sadaka shi ne yake so ya batar da kai wajibi jama'a su lura da wannan mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne in kai mafarkin annabi gaskiya mafarkin annabi kai yo amma malamai suka ce to amma akwai wata matsala ina son wannan bayanin ka je ka ɗauki littafin al-minhaj bi sharhi muslim ibn al-hajjaj da littafin al-imam al-qarrafi al-furuq ko al-furuq yake cewa idan mutum ya mafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallama za a dubi shi sahabi ne da ya taba ganin annabi ido biyu to shi shi shedan ba zai wasa da hankalin shi ba Yau amma mutumin duk da bai ga annabi a raya ba in ya zo ya mafarki ya ce ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai an tambaye shi siffofin bari mana misali kafin in ƙara mana wannan bayanin yanzu mai yiwa wani kutun da yake bai taba ganin malam bakar gome ba ko a hoto ko a bidiyo ko a talbijin ko a ido rannan sai mafarkin malam bakar gome in ya zo ya gaya maka kai malamin shi sai ka fara tambaye shi da kai mafarkin malam bakar gumiya ka gan shi in ya ce wani tsoho ne gajere sai ka ce tsaya karya ne ba gumu ba ne gumu dogo ne ya aka ka iya ƙaryata mafarkin saboda kai ka san gumi shi bai san gumi ba wata siffa ce ta zo mai ta ce mai ita ce gumi to wata siffa daban tana zuwa ta da'awar ita ce annabi a mafarki har ta ɗauki wata doka ta baka kai kuma sai ka ɗauko umumin hadisi da ya tabbata a bukhari da muslim ka ce annabi ya ce in aka yi mafarkin shi gaskiya ne shaidan bai shiga surar shi eh surar annabi ta haƙiƙa shaidan bai isa ya kwafe ta ba misali shaidanin aljani yana iya shiga surar ka sai zai rinka saduwa da matarka mata sukan fama da wannan su ce namijin dare sai ta ce tana ganin gashi ne yana zuwa kaza kaza kaza sai ta gan shi da surar mai gidanta galibi shaidani ne sai je ya ɗauki surar mai gidan tsaf yadda da ya zo mata a mafarki sai ta ga ai mijinta ne sai ta kyale shi ya biya bukatar shi to yanzu kai shaidan ya iya yin carbon copy ɗinka ya iya ɗaukar ka tsaf ya zo ko to irin wannan surar ta annabi ya ɗauke ta tsaf to shaidan bai isa haka ba amma shaidan zai iya zuwa da wata sura daban ya same ka kai da baka san annabi ba ya ce maka kai ne annabi wani ya je ya damfari wani gwamna da suna na jama'a sai dai kai mishi kasusuwa na na audio na radio ya gaishe shi ya ce mishi shine shak albani gwamna ya ta ɗiban kuɗi da kwangila yana ta bashi yana ta samun kuɗi sannan sai muka haɗu da gwamnan nan a wurin aikin hajji sai ga an kewaye ni ana tambaya sai ya ce waye wani aka ce albani na zariya ke ne ya ce a ba shi ne wancan ai gajere ne baki aka ce a inda albani ne sai ya zo ya ce ala gafata mala a zariya akwai wani albanin na ce to gaskiya ban san wanda ake cewa ba dai in ba ne sai dubi wani abokin tafiya shi ke ka ka za kaza kaza kaza za na ce 419ers ne suka zo suka damfare ka ka kaga me yasa shi ya damfaru dan bai sanni ba ya ma yanzu kai da ka sanni in wani nukurkushashen gajere zo maka ya ce maka ni ne albani ka ce ka albani dogo ne haka ne in wani ya zo maka da fuska sun lubabbe ya ce a yana da bulle da uku to ka gani kai da baka san annabi ba sallallahu alaihi wa alihi sallama sai malaman hadisi suka ce to labudda ka je ka karanta sifofin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama al-imam tirmidhi ya rubuta littafi shama'il al-muhammadiyya ibn kathirin ya dauki wannan littafi yayi sharhin shi jamilu zainu ma ya dauki wannan littafi yayi qutufun min shama'il al-muhammadiyya yaya annabi yake kaza yaya annabi yake kaza yaya siffa annabi take yaya kaza idan ka san waɗannan siffofin na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to idan wata sura ta zo maka sai ka gwada yadda sura take da yadda siffofin suke in ga sabani sai ka ce wannan shedan ne ya zo maka da wata sura yake so ya batar da kai yo amma in ka ga surar annabi tsaf kamar yadda ka santa in kai sahabi ne ko in kai ba sahabi bane ka ga surar tsaf ka je ka ga malaman hadisi suka ce lallai wannan sura ta tabbata ita ce yadda aka siffanta annabi amma me ya baka in ka ce ya ce ka rinka yin sallar la'asar raka'a shida sai a ce to shikenan gaskiya dai surar da ka gani ta dace da sura annabi amma dokar da ya baka ta saba ma dokar shi don haka dokar da ya karantar da kai ido biyu ita ce za a fifita fiye da dokar da kai mafarki ka gani kana bacci to amma sai ga mutum ya kwanta yana bacci yana tusa alwalashi ta karye yana amai yana magwas a baccin amma sai ta sai ce an sauka mai da magana kuma shi ke. wallahi wannan christianity ne wallahi addinin kiristanci ne addinin yan mushan ne mushan ko bahaushe ya yi fasara shi ya ce ɓadda musulmi to kawai za ka ɓadda musulmi ne ya kamata mutane su gane dan Allah ya za ku je ku ɗibo shari'ar da kuka ganta a mafarki ku zo ana rikici da ku akan shari'ar da aka gani a ido biyu wannan ba fitina ba ce jama'a da mu da kai mun yadda tabbas wannan shari'a annabi ya faɗe ta ido biyu amma ni ina jayayya da kai ban yadda ba akan wannan shari'a da ka gani a mafarki kuma ka ce sai an ɗauko wannan ta mafarki an daidaita ta da ido biyu ko kuma ta fita in ba haka ba wai ba a yi haɗin kan musulmi ba jama'a ku ji irin wannan zangayi misali agola agola aka zo da shi gida sai mai gida ya mutu da aka tashi rabon gado sai aka ce sai ai da shi a wani hadisi ko aya ko wace fatawar malamai babu to shi kenan sai ka ce in ba za a raba gadon nan da agolan nan ba to baka yadda ai rabon gadon ba yaushe za ka ce da shege da ɗan halal ka ce dukkaninsu matsayinsu ɗaya yaushe za ka ce abin da ya tabbata da abin da bai tabbata ba matsayin su ɗaya yan bid'a kun kawo abin da yake ba za a haɗa kai da ku ba in ne akan bid'a ne wallahi azim a ce sai an bi bidi'a kai zai haɗu Allah in dai wannan shine sharaɗin haɗuwar kai wallahi na yarda kowa kan shi ya rabu ya salla shi kaɗai matan shi ma ta shi domin ina fa'idar a haɗa kai akan ƙarya kun zama yan northern alliance ko zama yin northern alliance yaushe za ku haɗa kai akan ƙarya ka je ka kawo Bidi'a. ka ce in ba a yarda Bidi'an nan daidai ba ce kai ba a yi haɗin kan musulmi ba bayan da ni da kai kanmu ya haɗu akan Kur'ani da hadisi amma kanmu ya rabu akan abin da kai kai da shi sai a aje abin da ya raba kai a ɗauko abin da ya haɗa kai yan bid'a sun kawo fitina jama'a sun hana musulmi zaman lafiya amma kuma duk sanda suka tashi ce, an raba kan musulmi an raba kan musulmi magana ta ta ƙarshe ita ce ya za a yi a kashe bidi'a. Kaɗai za a kashe bidi'a ne a tafi ana kamar yadda Allah ya ce wa humul kitaba wal hikima wa in kanu min qablu lafi mubin mu abin da muka dauka kenan sannan kuma sai kowa ya wanke zuciyar shi ya zan dan Allah zai sannan ya zan ka san sunna to in ka tayar mata kuma zaka karantar da ita to ka manta da bakin jini ba ruwanka da bakin jini ina fatan mun gane amma wallahi duk mai tsoron bakin jini ba zai manzan Allah hidima ba sallallahu alaihi wasallam muka zo muna karatu a mu sharhu sunna na saka musu karatun littafin sharhu sunna bayan sallah asuba ake yi Da an yi sallah asuba shikenan za a fara awa ɗaya rabi zuwa karfe bakwai ko bakwai da rabi an gama shikenan wata rana shiga cikin anguwar ni dan anguwar ne wa walidin wa ma walada can anguwar mu ce saboda haka ba ruwa na sai shiga ina tafiya da wani yaro ya hango ni sai in alhamdulillah in alhamdulillah wanda haka nake fara karatu ya gani to da suna faɗi wai suna ganin tsogala ce da mutum ya faɗa na sai in ce assalamu alaikum sai mu gaisa sai zai gane ba tsogala ba ce ba tsogala ba ce karka yada sunna a aibanta ka da ita kuma ka ji kunya idan kuka faɗi sunna wani ɗan bid'a ya zo ya magana ku tashi ku bayyana gaskiya amma kar ku shagaltu da raddi dan yana daga cikin hissar yan bid'a wajen a tunzirar da malaman sunna shine yawaita raddi in kuka faɗi sunna suka zo suka yi raddi idan maganar ku da kuka faɗa ba ta fito ƙarar ga jama'a ba sai ku zo ku bayyana jama'a in suka ji ta sai ku wuce kar ku sake komawa in kuka fiye musu su yi raddi ku yi raddi an raddu raddu raddi raddu raddi ala raddi shikenan innakum idan mithluhu ku je ku ci gaba da yada sunna idan yau kuka yi wa'azi kuka ce kaza yan bid'a sai su tashi dama su yan bid'a ba su da maudu'i maudu'in su shine abin da kuka yi wa'azi shike ba su dama su yi wa'azi da suna wa'azi ne jama'a ba sa yi sun zauna suna ta damfaran mutane ne da aka fara wa'azi duk topic din da aka dauka to shikenan sun samu to idan suka je gari kaza suka yi muku raddi in kuka dira garin kar ku nuna ku ne waɗannan da aka yi wa raddi maulidin da ya wuce in kuka dira garin ku ɗauko wata matsala mai muhimmanci sai ku tsaya ku yi wa'azi a kai sai ku tashi ku bar garin sai ka jin aka zo ana cewa anya ba waɗannan mutanen ne shehu nan na ranar suka zo suka zaga ba don waɗannan na ƙauna annabi mun fahimci wannan da kyau wallahi akwai garurukan da in na riga na san an je an ɓata mu dama na je da la'asar sai in samu wuri sai in zauna a masallaci in ce to ga albani ya zo kai ne aka ce maka kowa ya zo ya faɗi mai albani mai kafin lokacin wa'azi da magariba ke don aka zo wa'azi kawai sai a yi wa'azi qur'ani da hadisi wani tsoho da aka yi wa'azi aka yi wa'azi ya ce ka ji wa'azin annabawa ke sai da ce mun samu wannan mun same shi wannan to amma inda kun tsaya kun yi musu raddi wannan tsohon yana ganin girman su su ne malaman shi kuna yi musu raddi sai ce an zo an zagi malaman shi amma kuka zo ku faɗi qur'ani da hadisi sannan ku buɗe makarantu yaran islamiyya har waƙoƙi na sunna ku rinka koya musu wato abin sai kun zama 'yan kundin bala game da sunna ya kun waye gari ba ku jin shakka ku buga a takarda ku manna a wuri kaza ku raba wa mutane ku samu kasusuwa na sunna haka nake in zan tafi wani lokacin sai in rekodin kasusuwa na je na tsaya wani wurin na yi sallah sai in ce ga wannan ku karba haka ake jama'a wani ya ce menene wannan in ce in ka ji dai kenan ga lambar waya haka ake wallahi al'azimi in kana shakka ko kana bakin kana tsoron bakin jini sunna ba za ta yadu ba Ba ta suna kuma har yau arna ɓata sunan manzan Allah suke akan ya karantar da ƙur'ani da sunna yan bid'a har yau zagin su ibnu taymiya suke yan shi'a har gobe zagin abubakar da umar suke yi menene laifin wai an yada sunna yo kai yanzu in ka zo ka ce zaka ainihin yada sunna ka ce wai kai baka son bakin jini ka ce kana so wai ka yada sunna amma kai baka so a zage ka mutane za su zage ka za su yi maka sharri za su yi maka kaza amma manta da su waɗannan hanyoyi in muka bi su za mu iya ainihin yaɗa sunna idan ko muka sake to 'yan bid'a suna da sabubban da ke taimaka musu su yaɗa bid'a na daga abubuwan da ke yaɗa bid'a shine in malami ya goyi bayan bid'a da ka zo ka ce bid'a ne sai wani jahili ya ce to amma malam wani na yi to ya za ka mishi bayani kenan malami ya goyi bayan bid'a na daga ciki bid'a ta rikide ta samu matsayi a wurin gwamnati yanzu kamar yadda ake ba da public holiday akan maulidi public holiday da ake bayarwa akan maulidi wannan yana daga cikin al mu'ina al-intishar bida domin yaro an haife shi yadda ake ba shi hutu an yi jaraba haka ake ba da hutu saboda maulidi yanzu da an yi wannan maganar za a ce albari ba kaunar manzo Allah mun saba faɗa mana haka mu san wannan magana ba ta damu wannan bid'a ce yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama maulidi sai aka ware mata rana aka bata muhimmanci idan mutane suka tashi sai su ce yo wannan abin idan da ba daidai ba ne kuma manzan Allah ake fiyayyen halitta yau za a ware mai rana guda official har gwamnati ta san da rana ya amma ya san akwai boxing day ko akwai children day daidai ga sunan a ya kamata jama'a su gane wannan to da wannan ne za ku gane ashe in kuka ja da baya kuma kuka ce ba za ku shiga cikin tafiyar da ake ta neman mulki ba wallahi al'amari kuma ba zai yi ku rinka fitowa kuna takara ku fitowa kuna goyon bayan mutanen kirki domin a samu a tabbatar da addinin Allah rutin dan bid'a yake sai Allah ya fahimtar da shi sunna a hannun ibn taimiya don haka sai da ya zauna shekara goma sha shida yana karatu a wurin ibn taimiya ya ce to saboda ya daɗe cikin 'yan bidi'a shubuhohi sun kama kwakwalwar shi da kyau sai ya zama kullum yana yawan kwararowa ibn taimiya irin waɗannan shubuhohin in a karantar da shi sunna sai ce to ai kuma kaza to ai kuma kaza da ya yawaita haka sai ibn taymiya ya ce ka ga bari in yi maka nasiha to ibn al-qayyim da yazo ba da labarin wannan wasiya ya ba da labarin ta ne a cikin littafin miftahu dari sa'ada yace malamina shekul islami ahmad ibn abdulhalim halim ibn taymiya qaddasa allah ya yayi min wasiyar da ba na tunanin na amfana da wani wa'azi a rayuwa na fiye da wannan ya ce ya ce mini karka sake kamai da zuciyarka ta zama kamar soso amma kai kokari kamai da zuciyarka ta zama kamar madubi gilashi soso shi ne duk abin da ya bi ta kan shi idan ruwa ne sai soson ya tsotsa duk sanda ka latsa sai ka ji laima idan abin gari ne sai soson ya zuƙa duk sanda ka karkada sai abin ka ga yana tasowa ya ce to karka sake ka mai da zuciyarka haka duk wata shubuha da ka ji zuciyarka ta tsotsa zuciyarka ta kama karka mai da zuciyarka ya ce kai kokarin mayar da zuciyarka kamar madubi madubi shine duk abin da ya wuce ta gaban shi ya gan shi in ya taɓe shi ya zame ya ƙasa in bai taɗe shi bai gan shi in ya wuce ba zai ainihin nuna wa wanda ya biyo baya ba wannan wata wasiya ce a kan mutanen da da suka zauna da 'yan bidi'a waɗanda in aka zo ana karantar da su sunna sai su ce to malam da an ce mana kaza waɗannan maganganun ba za su warwaru ba saboda bidi'a dafi ce bidi'a dafi ce saboda sharrin bidi'a shi faɗan bidi'a wai gani yake shi ya ma fi ka kai da kake sunna domin shi yana ganin wato kusancin shi da Allah ya fi naka don haka siyudi da ya zo cikin littafin alfiya ta mustalawar hadis da ya zo maganan makaryata ga annabi sai ya siffanta 'yan bid'a daga cikin sufaye ya ce wa sharruhum sufiyatun qad wada'u ya ce mafi sharrin na mafi sharri daga cikin masu wa annabi karya sai ce sufiyatu ya ce su ne masu bin ɗariƙun sufaye ya ce sun ƙaga hadisai muhtasibin al'ajira suna ma fatar wai Allah ya biya su lada fi ma yadda a ƙaryar da suka yi manzan shi ƙarya suka zauna zunzurutu suka yi manzan Allah amma suna jiran Allah ya biya su domin an tambaye su cewa suke ma na kazibu alaihi inna ka kazabna lahu ba mu yi ƙarya don mu cutar da shi ba sai dai mun yi ƙarya ne don mu kara addinin shi to ya jama'ar musulmi a da yawancin jama'a ana ta wa'azi a jimillar kano da ainihin najeriya baki ɗaya mutane kuma alhamdulillahi domin gaskiya kullum ina cewa mutane sun yi wa sunna adalci malaman ne 'yan tsiraru waɗanda suka mai da jama'a su ne kayan tire da su daga nan suke ci da sha su ne suke fitowa suna faɗa da sunna amma sauran jama'a suna jiran su ji gaskiya su bi ne mutane sun yi wa sunna adalci to amma yayin da suka taho sunnar kullum kai malamin sunna za su yi ta kawo maka shubuhohi hala an ce mana kaza hala an ce mana kaza domin idan ba da shubuha ba da ƙarya yan bid'a fa ba za su kai labari ba kamar christianity ne idan ba a kawo waƙa da disko masallaci ba kowa watsewa zai yi an coci coci idan da babu kiɗa da waƙoƙi da 'yan mata masu uniform nonuwansu a tsaye a gaban fage kowa watsewa zai yi domin ya zama kiristiyaniti a yadda ya kamata ya sufantu ita ce tsabar ibada tsabar ibada da zuhudu to haka ci gaba haka duk samari gudu za su to sai aka kawo waɗannan abu to bid'a idan yan bid'a ba sa ƙarya ba sa yada jita-jita ba sa shubuha kowa watsewa zai yi to me nake nunawa yan bidi'a ba za su daina ƙarya ba sai sun bar bidi'a. shi yasa malamai suka ce na daga cikin sharrin bid'a hadisin da ya tabbata kyakkyawa a cikin mu'jamut tabarani da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya toshe karban tuba daga hannun dan bid'a me ake nufi da wannan hadisin ba ana nufin wai in dan bid'a ya tuba daga bid'ar ba za a karba ba ana nufin in kana bid'a kai wani zunubin ko ka tuba Allah ba zai karba ba sai ka bar ita bid'ar ku kiyaye wannan kana bid'a sai ka je ka sha giya sai ka tuba Tuban ka na shan giya zai karbu ne in ka bar waccan bid'ar in ba haka ba wannan zunubin yana nan ana jiran ka da shi wannan hadisin ya zo ne dan ya bayyana sharrin bid'a to da wannan nake cewa jama'ar musulmi Allah ya saka mu da alkhairi da ni da ku gaba daya godiya ta musamman ga ainihin malam muhammad ibn Uthman Allah ya saka mu da alkhairi shi limamin wannan masallaci da kuma malam abdullahi gashi nan dama da ni sannan da waɗanda suka kai suka komo a kansu ga wannan ainihin wa'azi ya samu ainihin gudanuwa jama'a ni ba ma'asumi ba me yiwa na yi kurakurai waɗanda waɗannan kurakuran ba sa hukunta su lalatar da abubuwan da na faɗa daidai me yiwa na yi daidai wanda wannan daidan baya hukunta ya gyara abubuwan da ne kurakurai domin mutane yau suna rayuwa ne tsakanin aƙidar shi'a da khawarijanci shi'a suna ɗaukar dole ne malami ya zama ma'asumi don haka lallai mutane ba sa tunanin malamin su zai kuskure sai su rufe ido duk abin da ya faɗa sai su bi to wannan ko da kai baka ce kai dan shi'a bane to akwai allurar shi'a da aka yi maka wasu sun ɗauki aƙida ta khawarijawa ko da yake ba sa khawarijanci shine suna ganin malami in ya kuskure ya cancanta duk daidan da yake tare da shi kuma a watsar da shi a mishi tawaye shi yasa na jaddada waccan nasiha ɗazu malami ne yana tare da ɗalibai tsawon shekaru yau sai ba da wata fatawa suka ja ya ja sai ku saki ko da kuna ganin kaza amma sai a ce a tun da ya ce kaza